We start by appreciating your cooperation, your doggedness, and your patience. We were here throughout yesterday. We were together throughout the night, and we are still here till now. But the good news that we have come to the end of the exercise and the results of the presidential election for your state the recorded for the state. And I want to announce the total number of votes polled by each of the political tea that contested the presidential election of your state. Professor Ayo Salami na jami'ar Ile-Ife kenan babban jami'in faɗin sakamakon zaben shugaban ƙasa a jihar Oyo a lokacin da zai fara bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a jihar Oyo. Ayo Ayobami Salami ya ce mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku da arba'in da hudu da ɗari hudu da arba'in da takwas ne suka yi rijista a jihar Oyo. Kana an ka tantance miliyan ɗaya da dubu 73,849 daga nan sai farfesan ya shiga ba da sakamakon zaben. First Action Alliance polled 6,331 votes. ACPN 8,979 votes. APC 528,620 votes. PPP 303,000 373 votes. Babban jami'in bayyana sakamakon zaben na shugaban kasa a jihar Oyo, Farfesa Salami ya ce jam'iyyar APC ta janar Muhammadu Buhari ce ke kan gaba da ƙuri'u 528,620 a yayin da jam'iyyar PDP ke bi mata da ƙuri'u 303,376 sai ta uku jam'iyyar ACPN mai ƙuri'u 8,979 kana jam'iyyar HDP ce kurar baya da ƙuri'u 839 kacal. This result was duly signed the coalition officer for the state Professor Ayobami Salami and was duly endorsed by the party agents of APC, AA, the Action Alliance, NCP and PP. Thank you. Babban jami'in bayyana sakamakon zaɓen na shugaban ƙasa a jihar Oyo, Farfesa Salami ya ce a matsayinsa na babban jami'in faɗin sakamakon zaɓe shine ya rattaba hannu akan wannan sakamakon zaben da wasu wakilan jam'iyyu suka sanya hannu a kan hukumi ne ne wakilin jam'iyyar APC zai ce sakamakon zaben we have been here since Saturday receiving results from all the local governments in Oyo state and uh, I want to commend INEC for the preparations for this election and all the officials that took part in it Mr. Iola Oladokun wakilin jam'iyyar APC yace muna nan tun ranar Asabar muna karɓar sakamakon zaɓe daga ƙananan hukumomin jihar Oyo don haka na gode wa hukumar zaɓe jami'an da suka kama aka yi wannan zaɓen. Shi ko wakilin jam'iyyar PDP cewa ya yi. Well, the result has been given to me. That is it. Ya ce an ba shi sakamakon zaɓe ba zai ƙara komai ba akan hakan. Jam'iyyar APC ce ta lashe dukkan 'yan majalisar da cije uku da ke jihar Oyo. Sannan ta sami 'yan majalisar wakilai guda goma sha biyu a cikin sha hudu. Tabbarwa jam'iyyar Labour Party guda biyu. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.